kai gana na an ce ka tare daga cikin group ya wani irin group group wasa kwana mana shi kenan sai ku yi ta kubreza kai ne kuma na cikin ce dan misa ku ta ciki ya dan misa ku ta sai ku bar group shi lalace mu zaku ne hukuma ciki